na lura da cewa abubuwan da suka kawo wayannan matsalar na 'yan boko haram na farko shine rashin aikin yi a cikin al'umma akwai yara da yawa wanda suka yi cikin wannan abin wanda yake sun gama makaranta ba su da aikin yi shi yasa suka ga cewa ma me amfanin karatun da suka yi yasa suka shiga wannan kungiya su yaƙi gwamnatin da suke ganin ita ce take da hakkin su wanda aka danne musu na 'yan ƙasa na biyu kuma shine hukumominmu na jihohin arewa wanda ya kamata su sa ido a kan wannan karatun almajirai na makarantar allo ba su kula da shi ba shi sa har irin wayannan mutanen suka shigo suka rinjayi irin mutanen nan duk hanyoyin da suka amfani da shi ta sihiri ne su menene duka suka amfani da shi suka ja irin wayannan yara matasa wanda ba su da aikin yi suka shiga wannan abun. Na uku, Supreme Council of Islamic Affairs na ƙasar nan wanda yake su suke da hakkin gudanar da al'amura na musulmi ba su kula da wannan al'amari ba har ya wuce ga abin da ya faru na farko lokacin mulkin shagari da 'yan mai tatsi ne suka bullo. Babu wani shehin malami a duniya da ya fito ya taɓa kawo irin wannan fatawar. wanda duk musulmi an san cewa ya kamata ya nemi ilimi amma yau a waye gari a cewa musulmi ne suke wani musulmi ya fito ya ce wai ba kyau ka nemi ilimi